Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabi a rana ta biyu a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai bayanansu sun fi mai da hankali ne akan batun coronavirus da batun raba rigakafin annobar tsakanin kasashe. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce ya kamata batun raba rigakafin covid-19 daidai wa daida a duniya ya zama babban abin da yaki da annobar zai fi mai da hankali kafin duniya ta yi nasara a wannan yaki da covid-19 shi ko shugaban ghana na nan ado dankwa a kufa ado ya bayyana yadda annobar covid-19 ta yi wa tattalin arzikin afirka illa more than 30 million africans fell into extreme poverty in 2020 ya ce sama da 'yan afirka miliyan 30 ne suka fada a cikin tsananin talauci a shekarar 2020 kana wasu miliyan 40 kuma ka iya fadawa cikin talaucin lallai tasirin cutar a kan afirka ya yi matukar muni. 103 million African jobs have been lost. ayyukan yi miliyan ɗari ne aka yi asararsa a afirka ya ce mafita ɗaya ita ce yi wa kimanin kashi saba'in cikin ɗari na al'umman afirka rigakafi cikin ɗan lokaci kamar yadda aka yi a wasu wurare na duniya hakan zai taimaka ainihin baicin babban taron majalisar ɗinkin duniya akwai taruka da dama kuma da ake gudanarwa inda wasu manyan jami'an gwamnatocin ƙasashe ke yi domin kai masu saka jari a kasashensu. su gwamnan jihar zamfara bello mutawalle shi ma ya yi kokarin kasa hajarsa domin samun masu zuba jari zuwa jiharsa sai dai ya fara mana bayani ne da karyata rahotanni da ke cewa ya shigo nan amurka ne saboda matarsa ta haihu an yi magana atlanta yanzu wani gari muke muna New York ko saboda haka magana ce ta 'yan siyasa kuma wannan ai in ka bi a matsayinka na shugaba ba za ka in ka ce sai ka ma abin da mutane ke faɗa ba za ka zo ka yi aikin da za ka yi sannan kuma a matsayina na gwamna shi nan babu abin da zan taya bido ma jiha sai in koma jiha in zamna ai babu wanda zai yi wannan sannan gwamna nawa wa'annan gwamnan Sokoto ya zo gwamnan ikita ya zo na Filato ya zo na Neja ya zo mutane da yawa sun zo gwamnoni sun zo so ni shi nan don daidai ina jin tsoron ka a ce in zo so wannan kai ta su wasu ne ke ba su kuɗi suna faɗa wannan kuma wannan ba zai taɓa <laughs> razan da ni ba. Akwai kuma sauran shugabannin Afirka da dama da za su yi jawabansu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, ciki har da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.